بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 عباد الله إن بر الوالدين من أفضل القربات وأجل الطاعات وهو أعظم حق على العباد بعد حق الله تعالى عليهم وقد جاءت النصوص المتضافرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترغب في بر الوالدين وتبين فضل هذا البر في الدنيا والآخرة ومن فضائل برهما أن الله تعالى قرن حقهما بحقه فما أمر بتوحيده إلا أمر بحق الوالدين وهذا شأن شأن عظيم وهذا شأن عظيم بقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي, إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا عباد الله إن برهما يعدل جهاد في سبيل الله إن بر الوالدين يعدل الجهاد في سبيل الله مع عظم أجر المجاهدين وثوابهم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي الوالدات قال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد إن برهما من أفضل الأعمال وأحبهما إلى الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدت لزادني أن برهما سبب لرضا الله سبحانه وتعالى يقول الرسول الكريم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين إن برهما سبب لدخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة وإن شئت فاحفظ هذا الباب وإن شئت فضيعه وفي لفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل للجهاد فقال ألك أم؟ قال نعم فقال إلزمها إلزمها فإن الجنة عند رجليها أن البار به ما يرجى دعوته وأن دعوته مستجابة بتوفيق الله عز وجل ينجيه الله من الكربات ويخلصه من الشدائد ففي قصة أصحاب الغار كفاية تبارك فيهما أو تبارك بهما ولو كان كافرا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 فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير مصطفى محمد صلى الله البر بالخالة كالبر بالأم البر بالخالة كالبر بالأم قال رجل يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما فقال ألك أم قال لا قال ألك خالة قال نعم قال فبرها فبرها فالخالة بمنزلة الأم أيها المسلم وللبر صور عظيمة فالبر هو الإحسان وبذل المعروف بالقول والفعل والمال فالقول تخاطبهما بأحسن الأقوال قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهضهما وقل لهما قولا كريما أي سهلا لينا يشاف منه الرحمة والشفقة والمحبة والإحسان وتحضره ما بنفسك إن قدرت فهو شرف لك وعز لك في الدنيا والآخرة وتنفق عليه ما من مالك إن احتاج لأن ذلك من أنواع الإحسان ومن صور الإحسان إليهما ألا تكون سببا في سبهما لقوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر شتم الرجل أبويه قالوا كيف يا رسول الله قال يشتم أبا الرجل ويشتم أباه ويشتم أمه ويشتم أمه فاتق الله لذلك يا عبد الله وكف لسانك عن هذا العمل السيء ونصلي للوالدين عند مرس قوما وتقر اهل مودتهما بعد موتهما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر ان يبر الرجل اهل ود ابيه بعد موته عند مع أبي هريرة بأرضه في البقيع فلما أقبل على أمه نادى بأعلى صوته السلام كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نسيا إذ قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هذا هو موقف موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه فلا يمنعنك ذلك أن تبر به ولو رأيت من أبيك خلقا سيئا وارتكاب بعض المحرمات فلا يمنعك ذلك أن تبر به وتحسن إليه وتصبر على ذلك مع أمره وتوجيهه ودعوته إلى الخير لعل الله تعالى أن ينقذه على يدك فهو من صور البر والإحسان godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji kowa mai komai mai kowa mai komai

bayi ba wani hakkin da ya fi girma kamar hakkin iyaye shi yasa ayoyi sun zo da yawa kamar ruwan sama suna kudaitar da mu suna tsoratar da mu akan biyayya ga iyaye kuma ayoyin suna ɗauke da tsoratarwa wasu suna ɗauke da kudaitarwa akan babban falala da yake cikin biyayya ga iyaye daga cikin falalar biyayya ga iyaye na farko allah ya gwamuza haƙƙinsa da haƙƙin iyaye a lokacin da in ya yi umarta da tauhidi da a kiɗaita shi abin da yake biyo baya shine kyautatawa iyaye duk lokacin da ya yi umarni a yi masa ɗa'a abin da yake biyo baya shine biyayya ga iyaye duk lokacin da ya yi umarni a bautata masa abin da yake biyo baya shine biyayya ga iyaye to wannan ne babban falalan da yake cikin biyayya ga iyaye to ayoyin sun zo an karanta su ɗazu daga cikin falalan biyayya ga iyaye yana daidai da jihadi fi sabilillah duk da abin da jihadi yake dauke da shi na falala mai yawa na lada da sakamako mai yawa to biyayya ga iyaye yana daidai da shi ko yana sama da shi wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzon Allah ke mun izini in fita jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iyayenka suna nan a raye sai ya ce eh suna nan a raye sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to a can jihadin ka yake ya je ka yi jihadin ka a can ya je ka yi musu biyayya ka kyautata musu in ka yi haka ka yi jihadi kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai zaba haka ba sai abin da ya fi maka kenan biyayya da iyaye yana sama wajen lada da ɗaukaka akan ainihin jihadi fi sabilillah biyayya ga iyaye yana daga cikin manyan ayyuka da suke matu masu soyuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala abdullahi ibn mas'ud yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nace ya manzon Allah wane irin aiki ne yafi soyuwa ga Allah sai yace sallah akan lokacinta sai nace wanne kuma sai yace biyayya ga iyaye sai nace sai wanne sai yace an fi na aljihar shi ne zo na uku sai abdullahi bin mas'ud yake cewa inda na nemi kari da ya ƙara ne kuma biyayya ga iyaye hanya ce ta samun yardan ubangiji da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, yardan Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da yardan iyaye fushin Allah kuma yana tare da fushin iyaye idan Allah wato idan iyaye suka yadda da kai to Allah ya yadda da kai idan iyaye suka yi fushi da kai to Allah ma ya yi fushi da kai biyayya ga iyaye sababi ne na shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, wato mahaifi shine tsakiyar kofofin aljanna ko ka kiyaye wannan kofan ko kuma ka tozarta ta abin nufi ba wani aikin da ya fi sauƙaƙa wa mutum zuwa aljanna kamar kamar biyayya ga iyaye ko ka tozarta su ko kuma ka musu biyayya ka to ka kyautata musu wannan shine ma'anar wa mahaifi ko mahaifa guda biyu su ne tsakiyar kofofin aljanna su ne kofofin da za ka samu sauƙin shiga aljanna da ita to ko ka tozarta su ko kuma ka kiyaye ka kiyaye su a cikin wani lafazi wani mutum ne ya zo ya ya ce ya Allah ka yi mun izini in fita jihadi ya ce kana da uwa ya ce eh, ina da uwa ya ce to ka je ka nizamce ta domin aljanna tana karkashin ainihin kafafunta guda biyu ka je wajenta a can aljannan ka take a nan wutar ka take kuma mai biyayya ga iyaye ana amsa roƙon shi idan ya yi addu'a allah yana amsa wannan addu'an da ikon allah subhanahu wa ta'ala domin akwai mutumin da ake kiran shi uwais uwais daga ƙaran yake uwais bin amir ya zo madina a cikin wani tawaga da suka zo jihadi fi sabilillah sai umar bin al-khattab ya ce a cikin ku akwai uwaisu qarani uwaisu bin amir sai aka ce akwai sai aka nuna masa shi sai ya ce kai ne uwaisu bin amir min qaran ya ce eh ni ne ya ce ka kasance kana da kuturta Allah ya baka lafiya ya ce eh ka Allah ya baka kuɗin dirhami wanda baka samu waraka daga ciki ba ya ce eh ne ya kasance haka ya ce kuma ya kasance kana da mahaifiya da kake mata biyayya ya ce eh ya kasance haka ya ce to ai ne haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uwaisu zai zo a cikin tawaga a Madina wannan uwaisu din ya kasance yana da cuta yana da kuturta Allah zai bashi waraka kuma sai dai gurgurin dirhami a jikinsa inda ba zai samu waraka ba kuma yana da ainihin kuwa da yake mata biyayya saboda haka kai umar in ka ka nemi ainihin alfarman shi ya nema maka gafara daga wajen allah ka aikata saboda haka kai uwaisu ne ina neman ka nema mun gafara daga wajen allah sai uwaisu sai ya nema masa gafara sai ya ce ina za ka je ya ce zan tafi kufa ya ce kun ba ka takarda ka kai ma gwamna gwamna na da yake wajen da yake a kufa ya ce a'a ka bar ni a gefe da ya tafiya a cikin garin mutane kada a san ne. kama duk da haka da al'amarin sai ya fara yaduwa sai ya buya sai ya gudu haka waliye suke duk inda waliyi yake ana san a san shi guduwa yake yi saboda haka waliye ba sa bayyana kansu wanda ya ce shi waliyi ne to wannan shi na alamun cewa shi ba waliyi ba ne man kala ana falaisa bihuwa duk wanda ya ce ni ne to ba shi ba ne to kun ga wannan matsayin da uwaisu ya samu to sakamakon biyayya ne ga iyaye ya samu wannan darajar kuma ka biyayya ga iyayenka ko da kafirai ne za ka samu albarkarsu don da Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika ni kai musu komai da komai sai dai face shirka ne kawai idan suka tilasta ka kai shirka da ubangiji a nan ne ba za ka yi musu da la ta li mahdukin fi ma'siyatil khali kuma yar uwar mama tana matsayin mama yar uwan mahaifiya tana madadin mahaifiya idan mahaifiya ba ta nan wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzon Allah na yi wani babban laifi me zan yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kana da uwa ya ce wallahi ba ni da uwa ya ce to kana da inna yar uwan mama ya ce ina da ita ya ce to ka je ke mata biyayya in ya mata biyayya Allah zai yafe maka wannan wannan laifin domin ma yar eh, uwan mama tana madadin tana matsayin mama idan ka yi mata biyayya idan mama ba ta saboda haka yan uwa sai ku kiyaye wannan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma biyayya ga iyaye tana da ainihin fuskoki da yawa daga cikin fuskokin biyayya ga iyaye akwai ka kyautata musu ka yada abubuwa masu kyau a magance ne ko a aikace ko da dukiya duk lokacin da suke bukatar agajinka ka ba su agaji da dukiya ko kuma da gumanka kuma ka yi mu'amala da su da wannan zaruba idan za ka kira su kada ka kira su da sunayensu idan kuma za ka yi magana da su kada muryarka ta zama ita ce a sama da muryoyinsu idan kuma tafiya za ka yi da ɗaya a cikinsu to kai ka zama a baya suna a gaba face idan ka ga wani abin da zai iya cutar da su sai ka nemi izinin su ka yi gaba ka cire ka kau da wannan abin cutarwa ko kuma za ka je ka bude musu kofa sai ka nemi izini ka yi gaba ka je ka bude wannan kofar mayin abinci za ka ci tare da su kada ka rigaye su ka fara tsoma hannunka a cikin abinci kuma kada ka riga su cire hannunka daga abincin domin wannan rashin kunya ne kuma ka yi musu hidima da kanka kada wai ka je ka kawo house boy wai su ne za su yi wa iyayenka hidima kai ka kura kokarin ka kai musu hidima da kanka gwargwadon iyaye iyawa kuma duk lokacin da suka kira ka ka amsa kiransu ko da kana cikin sallah amma sallah ta nafila malamai sun yi ijima'i kan cewa idan iyayenka suka kira ka kana cikin sallar nafila to ka amsa kiransu a wannan lokacin ta fi maka kan mai sallan nafila manzan Allah kaɗai ne sallallahu alaihi wa sallam ne wanda ko koda kana cikin sallar farilla dole ka amsa kiransu Ya na يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا lima yi يحييكم amma iyaye a cikin nafila kaɗai ne idan suka gayyace ka suka kira ka to ka yi maza ka yi sallama ka fita daga wannan sallar ka je ka amsa kira kuma idan kana magana da su ka sassauta muryarka kuma idan su ne masu magana kada ka yanke musu magana kada ka shigar da kalmominka a cikin kalmominsu ka yanke musu hanzari kuma ko da ka ga kurakurai ka yi haƙuri kada ka duka ya ka yi ƙoƙarin ka gyara musu kurakuransu idan kana yin haka za su yi maka fata na alkhairi za su yi maka fata na alkhairi kuma za ka gama rayuwa lafiya ba za ka tozarta ba ba za ka kuyanta ba a lahira a nan duniya da lahira kuma daga cikin hanyoyin kyautatawa iyaye da biyayya gare su kada ka zama dalili ne na zagin iyayenka don mutum yakan zama dalili na zagin iyayensa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yana daga cikin mafi girman laifi mutum ya zagi iyayensa sai sahabbai suka ce yaya mutum ya zagi iyayensa sai ya ce idan ya zagi uban wani sai wani din ya rama shi ne ya zagi yayansa dan yi wani ya ce ya zagi uban idan ka zagi uban wani wani din ya rama to ka zagi uban kai idan ka zagi uban wani sai wani din ya rama to kai ne ka zagi ka to sai mutum sai ya kiyaye kada ka zama kai ne farko wanda za ka zagi iyayen wani ko da wani ya zagi iyayenka sai ka yi haƙuri domin akwai mai rama maka wannan zagin kai baka sani ba mala'iku ne za su zo su mayar da martani alhalin kai baka sani ba domin wasu sahabbai wani sahabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wani yana zagin dan uwansa ɗayan kuma ya tsaya shuru baya ramawa to da abin ya fi karfinsa sai ya rama sau daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da lokacin da wancan yake zagi wannan yi shiru manzon Allah ya zauna yana murmushi to da wannan ya rama sau daya sai manzon Allah fuskan shi sai ta canja sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna mishi kuskuren da yayi shi ya tambaye manzon Allah ai lokacin da wani yake zagi na ke murmushi kake ta yi ni sai da dara masu daya sai fuskanka sai ta canja ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da nake dariyar nan da nake murmushi ai mala'ika ne ke rama maka duk lafazin da wannan ya faɗa mala'ika sai ya rama maka sai ya bar masa da martani kai da ka rama su daya sai mala'ikan sai ya kama hanyar sai ya tafi saboda haka a lokacin da wani yake zagin ka to mala'iku suna nan ko mala'ika yana nan yana mayar maka da martani ke baka sani kenan idan mutum ya zaɓi ubangwani, iyaye wani to shi ne ya zaɓi iyayensa bisa wannan hadisin kuma daga cikin hanyoyin kyautatawa iyaye ta kyautatawa abokanansu da mutanen da su suke so abokanai iyayenka da masoyansu kai ka koma tana musu biyayya tana kyautata musu bayan mutuwar iyayenka abdullahi umar radiyallahu ta'ala hannu wani balarabar kauye ya zo wajen shi da zai tafi sai ba shi jaki ce ka nemi taimakonka ka taimaka ma kanka da wannan jakin sai ya ba shi rawani kuma sai wani mutum ya ce haba ya ba abdurrahman larabawan kauye ba akwai masu dukiya cikin wanda ya zo gabashi abin da gabashi ya ce ba haka ba ne ai wannan mahaifinsa ya kasance masoyin mahaifina ne kuma da tabba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana da cikin biyayya ga iyaye to ke kyautata masoyan iyaye yana da cikin kyautata wa iyaye da biyayya ga su shi yasa ne na kyautata dama wannan kuma daga cikin hanyoyin kyautatawa iyaye da biyayya gare su ka dinga tuna da falalansu da ayyukansu kyawawa abu mihran maula abi salama ya fita da abu huraira wata rana cikin fili wani fili ne na abu huraira da yake cikin baki'a abu huraira sai ya zo wajen makamartan wajen gabarin mahaifiyar sai ya kirayi mahaifiyar shi da babban muryar shi sai ya ce ya mahaifiya ta? amincin Allah ya tabbata gare ki kuma Allah ya ji kanki kamar yadda kike mun tarbiyya ina yaro sai ita mahaifiyar sai ta ba da amsa tana cikin gabari sai ta ba da amsa sai ta ce ai wa alaikum salam kai ma amincin Allah ya tabbata ya tabbata gare ka kuma Allah ya ji kanka kamar yadda kai yi biyayya kana babba kun ga nan to kyautatawa abinda ake rama da ita kyautatawa ne kuma daga cikin hanyoyin kyautatawa iyaye ka dinga kiransu zuwa kan hanya madaidaiciya idan ka kada kurakurai a wajen su sai ka gayyace su ta hanyar hikima ba ta hanyar kaushi ba ko da ka kuskure daga wajensu ka jure an kuskure maka ne ko wani ka jure ka gajeje su ta hanya mai hikima in dai ka kurai ne ka gajeje su ka musuluntar da su ta hanyar hikima misali wato a annabi ibrahim da mahaifin shi ai sun yi sai mu sun yi shehu misali ku ga yanda ibrahim alaihi salam ya gayyaci mahaifinsa a lokacin da yake cewa ya ke mahaifina me yasa kake bauta dama abin da baya ji baya gani kuma baya amfanar da kai komai ya ke mahaifina ne wani ilimi ne ya zo mun ilimin da bai zo maka ba saboda haka ka zo mana in shiryar da kai hanya ba madaidaiciya ya ke mahaifina kada ka bautata ma shedan domin shedan mai sako ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ke mahaifina ni ina tsoron kada wata azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama sai ka kasance masoyi dan a lokacin domin duk wanda duk wanda azabar Allah ta shafe shi to masoyin shi ne to kun ga hanyoyin hikima annabi Ibrahim ya wajen gayyatar iyaye shi wajen gayyatar babu mahaifin shi da yake Allah bai rufe shi da rahama ba to sai bai musulunta ba kuma idan ka ga kuskure wanda zahiri kuskure na a wajenka kada ka yi gaggawa kada ka yi saurin ɗaukan mataki domin baka sani ba a ɓoye abin da yake wani matashi ne mai yawan biyayya ga iyayen shi wani matashi ne mai yawan biyayya wannan ya faru ne a kasashen larabawa yaro da kwazo ne a makaranta yana karatu sai aka yi wata jarrabawa ya samu average 96 96 sai ya zo ya nuna wa mahaifin shi sai mahaifin ya rungume shi ya sumbace shi sai ya ce to idan ka fito ka gama wannan makaranta da irin wannan makin ko kuma sama da wannan duk abin da kake so ne zan maka sai suke wannan alkawarin sai ya ce masa mai kake so ya ce to mota ce irin mota kaza sai yaron ya zaɓi irin motar da mahaifin zai saya masa to sai yaro ya je makaranta ya koma makaranta ya bude wani sabon shafi na karatu sai ya gama da maki 98 da yana da 96 yanzu ya aura sai ya dawo saboda sauri ya zo wajen mahaifin shi saura kaɗan mota ta kaɗe shi a hannu. sai ya zo gida to ya ce mama ina baba ya sumbaci goshin mahaifiyar ya sumbaci hannunta ya sumbaci kafarta ce ina baba baba bai dawo daga aiki ba to can da yamma sai baban ya dawo sai ya nuna wa baban makin da ya fito da shi yana jiran a saka masa masa sakayya da alkawarin da ake masa sai mahaifin ya dauki wani abu wani karamin akwati da yaro da ake sa qur'ani sai ya ce ga sakamakonka sai ya ya karbi abu ya jefi baban da shi a fuska ya jefe shi da shi a fuska ya ce bayan wannan wahalar ka zo ka bani mushaf qur'ani abinda kai mu alkawarinsa kenan sai ya zagi baban da mummunan zagi sai ya ce gidan ma ya fita mu a rai sai ya bar gidan bayan sati bakwai sai ya fara nadama ce bari in koma gida in nemi ga gafaran babana yana dawo dawowa gida ashe tun dama a ranar mahaifi ya rasu saboda bakin cikin abin da ya yi masa ya rasu da ya dawo gida sai wannan qur'ani inda ya waɗi yana nan a daidai wannan gurin sai ya ce to bari ya ɗauka ya karanta ayoyi ya yi ya nemi ta wasuli da ayoyin da ya karanta ko Allah zai yafe mishi ya ɗauka kenan yana buɗewa sai ya ga mukullin mota ba ciki mota daidai motar da baban ya yi masa alkawari ga ƙur'ani ga mukullin sai a nan ya ruɗe sai cikinsa gaba ɗaya sai shan gefen ice saboda wato saboda bakin ciki bakin cikinsa sai ya dawo ya karu sai ya shege gaba ɗaya paralyze sai kuma magana ta ɗauke kawai abin da ya yi ta yi har ya mutu shi da kuka saboda haka an ce kada ka ɗauki mataki da wuri in ka ga kuskure daga wajen ɗan uwanka baka gani baka sani ba ko shi ne da gaskiya ko kai ne da gaskiya baka sani ah, bayan Allah yana daga cikin wato bayan mutuwar iyaye kada ka ɗauka cewa wato haƙoƙi ko kuma biyayya ta yanki ba ta yanki akwai addu'a za ka yi masa ka nema masa gafara ka cika alkawarin da ya bari a duniya bai cika ba ka sadar da zumunci ka sada zumuncinsa wanda ya bari a duniya domin kuwa annabi nuhu alaihi salam ya nema mahaifansa guda biyu gafara ya ce rabbin firli wani wani dai' kuma Allah kuma ya yi wa ka ce rabbin ma, kama rabba ya yi kuma ya zo cikin hadisi da musu Allah ya ce idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ya sun yanke sai dai daga abu uku daga ciki akwai ɗa na wanda zai dinge maka addu'a kana cikin kabarinka an ce a yayin da mutum yake cikin aljanna sai ya ga an ɗaukaka matsayinsa sai ya ce ya ake na wannan matsayin kuma sai allah ya ce ai ɗanka na gari ne maka addu'a yau da shi ne muka ɗaukaka darajarka kenan wato iyaye suna samun ɗaukaka a cikin aljanna a sakamakon addu'an da 'ya'yansu suke musu daga cikin haƙƙinsu a kanka bayan mutuwarsu ba su suke da suka bari a duniya ba biya ba ka bi ka biya musu haƙƙi ne wanda yake tsakaninsa da Allah ko wanda yake tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da baye ka bibbi su ka biya masa gaba daya domin wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya manzo Allah mahaifiyata ta yi bakance akan za ta je haji ba ta je hajin ba har sai ta mutu shin in mata wannan hajjin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuke da bari tambaye ki inda dukiya wani mutum yake bin mahaifiyarki shin ya zama dole ki biya sai ta ce eh, ya zama dole in biya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bashin da Allah yake bi shi fi cancanta a biya saboda haka kike ki ma mahaifiyarki ah, hajjin nan kuma a kisan jabir radiyallahu ta'ala anhu ya wadatar da mu domin daga cikin hanyoyin biyayya gare su bayan mutuwa ka hada kai yan uwanka gaba daya kada a samu rarraba ka kyautata musu kada ka sa su su ji zafin iyayensu duk abin da iyayen suke musu to ke ka tashi ke musu gaba daya in ya bar gado ka raba musu kada ka nuna bambanci to jabar radiyallahu ta'ala anhu haka yayi bayan tafiyar rasuwan mahaifinsa ya haɗa kai yan uwansa domin mahaifinsa ya bar 'ya'ya bakwai mata waɗanda ya yi wa jabir wasici da su ya ke ya kuma ya kula da su bayan mutuwarsa wanda ya sa jabir bai auri budurwa ba ya auri ba zaura, sai manzon Allah yake tambayansa a jabir ka aure ba? eh na aure me ka aura Ya ce ba zaura. ce na ma ka auri budurwa ta mai da kai saurayi eh tana wasa da ita ita ma tana wasa da kai sai ya ce ya Allah ke ma ka san halin da mahaifina ya bar ni a ciki da ya'ya da ne na guda bakwai idan na auro ainihin budurwa ba za su girma mata ba za su dinga ganin cewa sa'a sa'a su ce ba za su yi mata biyayya sai na auro ba zaura ta zama uwa gare su to kun ga yanzu jabir ya ke kankat wajen wato biyayya ga iyayensa yana suna raye da bayan rasuwarsu a yan uwa tawaya ce mai girma bala'i ne mai girma musiba ce babba wato saba ma iyayenmu saboda haka mu daura 'ya'yanmu mata ƴaƴanmu maza mu zama misali gare su wajen biyayya ga iyayenmu domin idan mun saba ma iyayenmu su suna gani to bashi ne su ma za su zo su ramu domin labari ya zo wanda ɗan shi ya yanka shi da wuta domin shi ma haka ya yanka mahaifinsa daidai kuma inda ya yanka mahaifinsa a nan ɗan shi ya kawo shi ya yanka shi bashi ne wanda wato ba za a bari ba sai an biya duk abin da ka aikata na gonan aiki bashi ne to sai an ta Allah ya turo wanda zai zo da yawa bashi saboda haka saba ma iyaye laifi da babba manzo Allah sallallahu ba ya ce to ba zan ba ku labarin mafi girman laifi ba suke ce ya Allah ka gaya mana ya ce shirka da saba ma iyaye wani a wani hadisi manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma wani nisa saba mai iyayensa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ne Allah ba zai musu magana na kirki ba gobe kiyama kuma ba zai musu kallon kirki ba kuma ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi daga cikin su akwai mai saba mai iyayensa kuma saba iyaye yana hana albarka a cikin rayuwa yana hana albarka a cikin arziki yana hana albarka a cikin ayyuka sai ka ga kayi rayuwa mai yawa to ba ka samu wani abu mai kyau ba abin da ka gabatar wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne rashin albarka a cikin wato rayuwa da ayyuka da arziki kuma akasin haka biyayya ga iyaye yana yana kawo albarka a cikin rayuwa da arziki da kuma a cikin ayyuka da nutsuwa da kwanciyar hankali maza sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake son Allah ya ɗan ƙara masa rayuwa kuma ya shimfiɗa masa arziki wa iyaye wato ya sada zumuncinsa wani zumunci ne ya fi na iyaye kuma babu maza sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wata ko kuma ba wani laifin da Allah ya fi gaggautar da hukubansa a nan duniya bayan abin da ya tana da a lahira na hukuba kamar sabon iyaye kamar zumunci kan kamar yanke su kamar zan yanke zumunci to Allah yana ga gautarwa a nan duniya to ba za ka kare lafiya ba idan ka saba ma iyayenka ka mona nan mu'amala da su to tare da abin da Allah ya tada a lahira wani zumunci kuma wani yanke zumunci kuma ya fi na zumunci da iyaye to ba kuma abin da ke ce akwai wasu bayan Allah za ka ga idan iyayensu suka manyata sai su kai su asibiti su kara sa rayuwarsu a wajen su dangin likitoci sun zama nauyi a kansu wasu kuma za su kai su wajen gidan wato gidan tsofaffi ake kira sai su dangin yin hayan gidan domin iyaye su mutu a can ba domin kada su zama nauyi a kansu waɗannan su ji tsoron allah su tuna musamman ma mahaifiya su tuna ranakun wato ainihin launayi lokacin da take ɗauke da shi wata tara tana ta yawo da shi wane ne za ka ɗauki hayan motarsa ya yi ta yawo da ke wata tara babu wannan mutumin kuma in akwai ma to babu irin dukiyar da za ka biya masa ko da kana da wannan dukiyar ba ma ba mai karba daga hannunka ga ranakun ainihin nakuda ga ranakun haihuwa ga ranakun shayarwa bayanta kafadarta a hakarkarinta wajen hawanka kenan cinyoyinta wajen zamanka kenan kujerarka kenan ainihin kirjinta a nan ainihin abincinka yake gangamowa ka manta da wannan gaba daya a wannan ranakun idan aka baka zaɓin zaɓin rayuwanka da rayuwanta to rayuwanta wato rayuwanka za ta zaɓa ke rayu ita ta mutu amma yau to kana ganin cewa ka gaji da su za ka kai su asibiti su karasa rayuwarsu a wajen saboda tsabar mutunci ga iyaye to allah baya barin irin waɗannan mutane ko da ya bar su ƙarshen rayuwarsu sai ta lalace allah ya kare saboda haka ya Allah mana abokanka da dukan iyayenmu maza da mata da dukansu kamar yadda suka rene mu muna ƙanana ya Allah ka kyautata musu kamar yadda suka kyautata mana ya Allah ka yi musu sakayya da abin da suka cancanta ya Allah ka buɗe musu cikin kabarin ya Allah ka sanya haske a cikin kabarin kuma a wani zaɓen da za a yi gobe kowa ya san zaɓe ne wanda yake fuskantar kalubale da barazana ya Allah muna roƙonka kyawawan sunayenka ga maɗaukai su kuma ya Allah gudanar da wannan zafin a cikin aminci ya Allah ka tabbatar da wato ka kage ta kanya kuma ka gaskata gaskiya a cikin wannan zafin ya Allah muna roƙon ka zaba muna shugaba na gari ya Allah duk bayan Allah da suka zo ba zaɓu nan ba za ka wane ko jihohin Najeriya ya Allah ka tsare su da tsaronka ya Allah ka kare su da kariyarka ya Allah duk wanda ya rufe mu da sharri ya Allah da kuka bai da sharrinsa kansa ya Allah ka kare mu kuma ka kare mana ƙuri'an kada a gwada ya Allah kuma ka mai kowa gidansa lafiya Allah wa sallu wa sallimu ala khairil ana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وقد أمركم الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه وقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبيك ورسولك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين الذين كفروا بالحق ودينه يعدلون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعنا معهم بعفوك ورضوانك وكرمك يا اكرم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى واجعل افعالهم واقوالهم فيما فيه صلاح الاسلام والمسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر فالله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاه